na kuma kan ayata 81 insha Allah fadin Allah da ya ce wata ka zo min dunin lahi ali hakan da ya kuro lahun aiza shalla ta ya kuro na biyaiba da ta himo ya kuro na alaihin bidda alamtar anna arsal na shiyafi da alal kafiri da ta uzuhun azza wala ta ajal alaihin inama na abdullahun adda يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا تبارك وتعالى yana بياني a wannan باين ya bayyana bayanin waɗanda suke da hawar samun dukiya da 'ya'ya a ta alahira suna cewa za a ba su bangiji yake cewa su kaɗai za su zo mana a ranar tashin alkiyama ba tare da kowa ba to shi ne allah Ta tabaraka wa ta'ala yake cewa anan wattakazu min dunin lahi sun riki wani koma bayan Allah alihatan a matsayin alloli abin bauta liyakunu lahum izza domin waɗannan mutane su kasance a gare su mabuwaya ko kuma masu nema musu ceto kalla ubangiji ce ba haka ba sai ya kuru na bi ibadati sannu waɗannan da suka rike wani allah ba allah ba a matsayin su zama musu masu ceto za su kasance masu kafircewa daga waɗannan abubuwan da suke bautata mu wa ya nuna alaihim didda kuma za su kasance a kan su kishiyoyi ababen abokan gaba ana kenan duk wanda yake ganin wasu gumaka za su cece shi ko wani abu kuma da haka gobe kiyama sai ya kafirce ma wannan ibadar da yake yi kuma waɗannan da ya bauta man za su dawo masa abokin gaba Allah ya ce alam tarashin baka gani ba an namu ne arsal na shayafi da muke aiko da shaidanu alal kafiri na akan waɗanda suka kafirta ta uzuhum azza tana tsikarinsu wato tsikari ma'ana mu muke turo da shaidan ya fi ɗan adam ya saka ɗan adam abin da ba shi kenan ba kamar takulkuli ko tsabiri yawanci wanda aka tsabire shi firgita yake tashi ko mm. haka muke turo da shaidanu akan waɗanda suka kafirta haka kawai sai su tsabure su suka su munanan ayyuka inda dai gane ko ubangiji ya ce fala ta ajal alaihim kada kai gaggawa akan su ya muhammad na abdu lahum adda cewa muna musu tanadi ne ko kuma wato muna tanadi a gare su tanadi yau mana shirul mustaƙi na ranar da za mu taro masu tsoron Allah ilar rahmani zuwa ga Allah wafdan jama'a jama'a da za mu tsamo masu imani a ranar tashin alkiyama zuwa gare mu idan muka tsamo su wani su mujrimi na za mu kora mujirmai masu laifi ila jahannama zuwa ga wutar jahannama wurgar korawa la yamlikuna shafa'a ba sa iya mallakar ceto a wannan lokacin ba wanda zai mallaki cetonsa illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada sai wanda ya riki alkawari a wajen Allah shine kadai za a cece shi wannan ahadan ana fassara shi da sai wanda ya riki la ilaha Allah? ya aiki da ita shine zai samu ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta to sai sharhul kalimat ko liyakunu lahum izza ai man atan lahum sun rike wani Allah ba Allah ba domin waɗancan abubuwan da suka rike su hana Allah ya yi musu azaba wanda zai yiwa kuma ko wa kuwatan da ƙarfi ya shafa'una lahum inda Allah za su zo su nema musu ceto a gurin Allah hatta la azabu har ma ya zamanto ba za a musu azaba ba gumaka ba za su iya wannan aikin ba ko Ko za su iya balma bayan ba su samu ceton ba su ya kafuru na bai ibadati su waɗannan da suka yi bautar za su kafirce ma abin bautar ayyumal qiyamati ranar tashin Ya ji yajhaduna annahum kanu ya'budunahu waɗannan gumakan za su yi musu da su a matsayin cewa su ba abotata musu ba ba su ma ce abotata musu an gane ko biddan menene ma'anar biddan ai a ada allahum za su zamanto abokan gaba a gare su wa awanan alaihim ko masu taimakawa wato a kansu ana kenan kansu za su zama abokan gaba gare su kuma za su taimaka musu wajen shigewa cikin wuta ta uzuhum azan ma'anarsa shi na aitu tu iz'ajan suna tsikarin su tsikari wato harrikuhum harakan shadidan suna motsar da su motsarwa mai tsanani zuwa ga aikin sabo na hawa shahawati wal ma'asi dangane da abin da ya shafi sha'awa da kuma aikin sabo an gane shaidanu suna zuwa su yi wa waɗanda suka kafirta in ba haka ba abin zai baka mamaki in ba tsaburi irin na shaidan ba ya za a ce mutum ya shekara saba'in amma kawai saboda an sha kwallo sai da ka ihu ai shaidan da yake tsabirin irin wannan harraka su kawai za ga wani abun da abun kunya ne ma sai ga wani shi kuma yana ta yana ta kaiwa da kawowa akan sai an yi abu shaidan yana tsakuri irin wani wafudan da Allah yake zai tada masu imani zuwa gare shi a matsayin jama'a ay na ala najbi wato za su hawo akan raquma an gane tahutuhumul mala'ika mala'iku ne suke tafiya da su hatta yantahu ila rabbihim har su kai zuwa ga ubangijinsu fa yukarrimuhum ubangiji ya girmama su bayan Allah na gartattu. kamar da yake za su hau abin hawa zuwa ga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wato domin ya girmama su da a tsamo su a fito da su to a wannan lokacin kuma akwai mujrimai masu laifi wanda Allah yake zai aika da su zuwa jahannama su ne ai yusaqul mujrimuna Allah zai kora mujrimai masu laifi kama tusaqul bahimatu mashatun atashan kamar yadda mai kiwo yake yake kuma masu ko dabbobi masu ishirwa wanda ishirwa ta kama su an koro su kuma zuwa ga bayi ai kawai tafiya za su yi ta yi ko to haka kuma Allah zai kora mujrimai tasirai zuwa wutar jahannama Allah ya kiyashe mu ahadan sai wato da Allah ya ce ba mai mallakar ceto sai wanda ya rike alkawari a gurin Allah wannan alkawarin shine huwa shahadatu Allah ilaha illallah shine wanda ya shaida babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan ya shaida Muhammadur Rasulullah Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ba wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai a wajen Allah domin ba wanda ya isa mallaki ceton sai wadda ya riko da la ilaha illallah an gane waɗannan su ne kalimatin da malam ya ware su ya ba su ma'ana to sai kuma ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi yukbiru ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da labari mundidan bil wato yana kamar abin nan eh, tambaya irin ta kamar ki ma'ana kana tambaya ne amma kana nuna ka cikin tambayar kamar dai Allah wato haka Allah yake ma waɗannan kafirai yana ce musu wattakazu min dunillahi aliha ai kun riki wani Allah ba Allah bane kuka rike su a matsayin alloli kuke bautata musu ai ba abudatun min al-asnam abubuwan bauta da kuka bautata musu na daga gumaka fa abaduha kun bautata musu bi anwa'in min al-ibadat da wasu nau'o'in ibada ba don komai kuka wannan bautar ba liya kunu lahum domin su waɗannan gumakan su kasance ga masu bautata musu fi himul ulfasid a irin tunanin su tacce domin gumakan su zama musu izzan ai shufa'a allahu wato zama musu masu ceto a gare su inda na a mu an gane ya bi wasidatihim suna buwaya suna nuna girma da wasu da waɗannan wato gumaka wala yuhanuna ba sa wulakanta su suna girmama gumakan su iyakar girmamawa an fahimta ko ba gane ba kalla Allah ya ce ba haka ba ai laisal amru kama ya zurnun al'amarin ba yadda kamar suke tsammani ba wanda suke bautar gumaka suna tsammanin wai su samu ceton gumaka Allah ya ce a'a lamarin ba irin yadda suke tsammani ba ne abinda ma zai faru shine da ya furu na bi ibadati waɗannan gumakan za su tuhume su akan mai yasa suka bautata musu za su kafirce mai ibadar da aka musu an gane a madadin ka samu lada yanzu da ka bautata masa ma yana cewa dan me ka zo kai masa bautar wa zalika yawmul qiyamah wannan yana faruwa ne ranar tashin alkiyama haisu yunkiruna ta yadda suke musu su gumakan annahum amaruhum bi ibadati cewa su kan suna musu cewa mu muka umurce ku ku bautata mana ko mu mun kira ku mun ce ku zo ku mana bauta kaga kenan rikici ya faru ko wa yakununa alaihim bidda sai su zamanto abokan gaba akan su na haka kuma kan sun dawo abokan gaba yanzu ga waɗannan mutane ai khusuman jayayya za ta faru wa min dalika qawluhum saboda haka ne ma za ka ji su waɗanda suka bautata ma wani Allah ba Allah ɗin ba abokan gaban za su rinka cewa wa shuraka uhum abokan tarayyar nasu za su rinka cewa ma kuntum iyana ta'budu mu ba mu kuka bautawa ba sai dai ku je ku nemi wani abin bautan da kuka bauta amma mu ba mu ce ku bautata mana ba wa qauluhum fadin su da wato suka ce bal kanu ya'buduna al-jinna ba haka ba kawai aljannu kusa je kuka bauta ma shedanun aljanu su suka umurce ku kuka musu bauta amma mu ba mu ce ku bautata mana ba aksaruhum bihim mu'minun mafi yawan mushrikan makkan nan masu bautatan waɗannan abubuwa mafi yawan su sun kasance wato abin nan sun yi imani da bautar aljanu da bautar mala'iku da bautar wasu abubuwa ba Allah ba wa qawluhu ta'ala fi ayati sadiya fadin Allah da ya faɗa a cikin aya ta biyu da yake cewa alam tara shin baka gani ba an namu ne in ji Allah shi shayadi da muke aiko da shaydanu alal kafirina akan waɗanda suka kafirta ta'uzzuhum azza wato shine suna tsikarin su tsikari yaqulu ta'ala li rasulihi Allah yana gaya wa manzansa ne a wannan gurin yana cewa alam yantahi ila ilmika ya rasulana haka ne ko hmm. shin bai zo ba ko kuma abin nan zuwa ga iliminka ya banzan mu cewa an na arsal na shiyaɗi na mu muka sallaɗar da shaiɗanu ai shayadinul jinn wal insu wato shaiɗanun mutane da aljanu mu muka sallada su alal kafirina akan waɗanda suka kafirta bina suka kafirce da mu wa bi ayatina suka kafirce mu ayoyinmu wa rasulina kuma suka kafirce wa manzanninmu wa liqa'ana suka kafirce mu gamuwa da mu to sai muka sallada shaidanu ta uzuhum azza tana tsaburan su tsaburi ai harrikuhum suna raurawar da su bi shiddatin da tsanani na hawa shahawati zuwa ga ayyukan sha'awa wanda rai take so na bata ga mutum yana haba-haba da kayan bata an gane shedanu ne suke tsikarin mutum sai ya zamanto yana haka wal jara'im yana gaggawa yana sha'awar aikata laifi wal mafasid yana son aikata ayyukan barna wasu zu'ijuhum ila su shaidanun suna ingiza su zuwa ga wadan abun domin halakar da su iz'ajan ingizawa kabiran ingizawa bai girma saboda haka Allah ya ce fala ta'ajab min hali musara'atihim ila sharri kada ka rinka mamaki daga halinsu da suke gaggawa zuwa ga aikin wato sharri daga aikin fasadi wala ta'jal alaihim bi mutalabatina bi halakihim kada kai gaggawa wai ka rinka neman mu halaka su ka bar su kawai innama na'uddu lahum kullu amali muna kirga dukkan ayyukan su wa muna kiyayewa aikin alaihim akan su hatta anfasuhum hatta numfashin da suke sha muna kirgawa wa nuhasibuhum zamu musu hisabi ala kulli zalika abisa kowanne wani jizihim za mu sakanka musu bihi da abin da suka aikata an gane ga hatta numfashi allah yana kirgawa irin abin da kake sha na numfashi duka ana kirgawa idan ka zo karshe kuma dole sai a mutu ba makawa haza ma'ana kauluhu ta'ala shi wannan ne ma'anar fadin Allah da ya ce, fala ta'ajal alaihim kar gaggawa a kansu, ya Muhammad dale su inama na na'uddu lahum adda muna kirdiga ayyukansu da suke aikatawa munana da numfashinsu da rayuwarsu da kwanakinsu da shekarunsu duk muna kirgawa an gane wa qawluhu ta'ala fil ayati wato alfadin Allah da ya faɗa a cikin ayata 85 yawma nahshurul muttaqin ranar da za mu tattaro muminai bayin Allah masu tsoron Allah uzkur ya rasulana ambata musu ya manzanmu yawma nashurul muttaqin ranar da za mu tattaro masu tsoron Allah za mu taro su ila rahmani zuwa ga Allah mai rahama abun naka bai ila rahmani zuwa ga Allah mai rahama Za mu tattaro mu'minai za mu ci a taro su zuwa gare mu ila rahmani zuwa ga Allah mai rahama wafdan shine jama'a jama'a walmuttaquna mala yace almuttaquna nan hum ahlul iman billah sune ma'abota imani da Allah wa da'atihi kuma sune ma'abota yi ma Allah da'a wa tauhidihi kuma sune masu tsayanta Allah wa mahabbatihi kuma sune masoya Allah wa khashyatihi kuma sune masu tsoron sa wa da'atihi kuma sune masu yi masa da'a wa tauhidihi kuma sune masu tsayanta shi an gane an gane eh ba mu zo wannan ba aiko wa mahabbatihi da son tawar khashiyatihi da tsoronsa wa da'ati rasulihi da yi wa manzansa da'a wa mahabbatihi an gane da san Allah da san manzansa za mu taro su zuwa gare mu wafdan wato jama'a ne akan abin hawa haka za mu taro su shine rakidi na alal najaidi suna hauhawai akan raƙuma na ja'ib su ne zaɓaɓɓun rakumai wanda aka tanade su don girmamawa to wannan yana nuna a ranar lahira ma za a yi hawa kenan ko za a yi hawa mana kenan tunda Allah ya ce za mu ɗebo masu imani akan wannan an gane rakibi na alam na naja'ibi za mu ɗauko su suna hawai akan raƙuma zaɓaɓɓu minan nauki na daga raƙuma kat an gane raƙumu kenan ko alaiha rijalun mene ne ne akan rihalun zahabi ne ko ilar rahman akan waɗannan raƙuma ɗin akwai kayan ado na azur na zinariya za su tafi zuwa ga Allah ila rahman zuwa ga gefen ubangiji kamar makwabtaka da Allah kenan kusa da Allah mabuwaye da ɗaukaka fi daril muttaqina a cikin gidan ko masu tsoron Allah shine aljanna ita ce aljanna darul abrar gidan masu yi ma Allah da'a wa salami da aminci an gane za mu yi wa masu imani wannan gatar za a gan su a hawai akan abun hawa wa kauluhu ta'ala alafadin Allah da yake banda wannan kuma idan muka ɗebe waɗannan bayan Allah akan abin hawa zuwa gidan aljanna wa nasuqul mujrimina sai mu kora mujrimai masu laifi su kuma za a kora su ne ila jahannama zuwa ga jahannama wuridan gangarawa kowa haka zai gangara jahannama Allah ta tsare ai wa nasuqul mujrimina za mu kora mujrimai ala anfusihim abisakaran kawunan su bi shirki da shirka wal ma'asi da kuma ayyukan sabo da suka aikata za mu kora su mashatun ala arjulihim suna masu tafiya akan kafafuwansu sai a kora su a ingiza su ba abun hawa kenan ko na hmm. asashen suna masu jin kishirwa yusaquna ana kora su suqal baha'im korawa irin na mai kiwon dabbobi za a kora su ila jahannama zuwa ga jahannama wa bisal waridu tirda magangarar da za su gangara almaurudu tirda abin gangarawa da za a gangara cikinsa jahannama ita ce jahannama Allah ka wuta ala faɗin Allah da yace la na shafa'ata ba za su iya mallakar ceto ba an kore su kenan zuwa jahannama ba wanda zai cece su ba wanda zai samu ceto a wannan ranar illa man ittakhadha inda ar-rahman ahada sai wanda ya riki alƙawari a wajen Allah wannan alƙawarin shine fatan la ilaha illallah da aiki da ita da karayi da ita akanta to za ta zamanto ceto a gare ka sai dai ahalin waɗanda za a ceta zuwa aljanna akbara ta'ala Allah ya bada labari a wannan gurin cewa annal na su mushrikai na masu laifi ala anfusihim bisa karan kansu sun yi laifi bi shirki da shirka wal ma'asi da kuma aikin sabo fadasuha suka bata suka daudantar da rayukansu da shirka da kafirci da zunubai ana ganewa to su waɗannan la yamliku na shafa'ata yawmal qiyamah ba za su mallaki ceto ba a ranar tashin alkiyama la yashfa'u ba'dhum fi ba'd ba za su iya ceton sashin su da sashi ba kal muttaqina kamar yadda masu tsoron Allah za a iya ba su ceton sashin su da sashin su ko hmm. wala yashfa'u lahum ahadun abadan kuma su waɗannan da suka rasa ceton babu wani daya daga cikin bayan Allah masu ceto da za a ba su ceton su ya cece su lakin sai dai masu samun ceto manitta kaza inda rahmani Shi shine wanda ya riki alkawari a gurin Allah wannan alkawarin kuma shine bil imani bihi yayi imani da Allah wa bi da'atihi yayi ma Allah ɗa'a? bi ada'il fara'id da bayar da farillansa ko sauke wajibansa wa tarkil muharramati da kuma barin abubuwa na haram to shi wannan yamliku insha Allahu shafa'a wannan in Allah ya so zai mallaki ceto zai samu ceto an gane ko bi an yashfa'ahu Allah shine Allah zai cece shi fi ghairihi ikraman wato Allah ya bada cetonsa a hannun wani dan girmama shi aw yashfa'u fihi ghaira ko ko kuma wani ya nemi cetonsa da kansa ma'ana kenan ko a ba da cetonsa ko kuma wani ya nemi cetonsa ikiraban da shafi'i ana yin haka ne don girmama wanda za a ceta aidan har yanzu an fahimci wannan magana ko wa in'aman alal da kuma nuna ni'ima akan wanda aka ceta kama anna ahlu la ahla la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah kamar yadda ma'abota la ilaha illa Allah dan gane wadanda suka karbi la ilaha illa Allah an gane ko mutabarri'ina min haulihim waɗannan za su barranta daga duk wata musifar tashin alkiyama za su kubuta wa kuwatihim da kuma dukkan wani ƙarfi da suke da shi za su barranta da shi sai izuwa ga wa ilallahi izuwa ga Allah na rabbahum suna masu kauna a wajen ubangijinsu to waɗannan da suka zamanto masu irin wannan hali ba su da ƙarfi ba su dabara komai nasu na Allah ne yamliku da shafa'ata an gane hmm. to za a mallaka musu samar musu da ceto in dakhalun nara in har sun shiga cikin wuta bi zunubihim da zunuban fa yakhrujuna minha za a fitar da su daga wannan wuta bi shafa'ati man arada Allahu an yashfa'a lahum da nufin Allah akan ya cece su da wanda Allah yake nufin ya cece su to sai a cece su wannan matakin ceto kenan ko hmm. kai dai ka wuce aljanna ba tare da sai an zo ana kashe na ce ba waɗannan su ne ƙarshen ma'anar ayoyin sai darussa kuma da malin ya fitar a cikin ayoyin na farko bara'atu sa'iril ma'budat min dunillah wato darasi na farko da ya kamata mu ɗauka shi ne duk wani wanda ya rike wani anan yana cewa zai cece shi in an je lahira to abinda kake cewa zai cece ka zai barranta daga barin kamun dole lari koma bayan Allah ba Allah ba min abidiha daga waɗanda suka bauta ta mata za su barranta gumaka za su barranta daga waɗanda suka musu bauta ranar tashin alkiyama kuma watakila yana iya wani yana iya tunanin a ah, abubuwan da ba sa ji ba sa gani ya za a ce sun barranta ga wasu mutane a ah, to ai kai ma Allah ne ya sa maka jin ya sa maka ganin ya sa ma magana kuma Allah zai iya sa musu magana ba tare da wani abu ko ba zai yi ba za a yi musu haka ne khizyar lahum dan wulakantar da su su gane cewa waɗannan abin da suka bauta ba su da amfanin komai wa ihqaqan lil azab kuma ana musu haka ne dan tabbatuwar azaba ta tabbata akan su alaihim akan su an fahimta Wukin hmm. da ka bauta masa za a sa ya barranta ya nuna maka ya nuna maka cewa shi fa ba shi yake kamar sa bauta ba za a yi maka wannan dan a nuna maka wulakanci kuma dan a nuna maka shi za a azaba abinda kake gadara da shi shi ma da kanza wanda ya dawo yawo ya kukuta daga barin na biyu ما ليس لا min مما يشاهد من مسارعة ila إلى yace ba mamaki kada ka yi mamaki daga lokacin da daga abin da kake iya ganin su a idanu kake shaidawa na gaggawar da kafirai suke zuwa ga sharri da barna da bin sha'awarsu kada ka yi mamakin wannan saboda mai ba za ka yi mamaki ba liwujudi shayatin saboda samuwar shaidanu da suke ingiza su zuwa ga wannan abin an gane to harrikuhum bi unfin shaidanu suna kada su da tsanani ila zalika zuwa ga haka an gane wata dufa'uhum ilayhi suna tunkuda su zuwa ga ku yi sharri ku yi aikin sabo ku yi wani wadda gina sai ke mai wannan abun gashi fata ne amma ga wani yana gaggawa zai ya aikata shi ko to ga ce karkai mamaki saboda samuwar shedan tattare da shi shedan zai masa yazi haka darasi na uku ko la yambage talabul azab al'ajil bai kamata ba mutum ya dinka neman azaba ta gaggawa li ahli zulmi saboda azzalume sun cika duniya ka rinka cewa to bari ma ka mutu bai kamata ka zaman to haka ba ya hakuri kawai li'annahum kullama izdadu zulma duk lokacin da azzalumai suka kara zalunci a kanka an gane izdada azabuhum shidda su ma kuma azabarsu ne take kara karuwa yawmal kiyamatin ranar tashin alkiyama iz kullu shay'in muhsiyun alaihim domin kowane abu ana kididdige shi akan su hatta anfasuhum hatta rayukansu numfashinsu muhasabuna alaihi za a musu hisabi a kansa an gane wa mujziyuna bihi kuma za a sakan ka musu da shi ma'ana kenan idan ka ga azzalumai suna ta zalunci ka gane ka daina damuwa da su ko sai sun mutu ka rinka cewa kai dama dai sun mutu wallahi mu huta hmm, ba ruwanka da gaggawa su ka kyale su duk numfashin da suke yana kara musu azaba ne a duniya in an je tashin alkiyama duk waɗannan sai Allah ya saka ka musu kenan ma idan kana fatan azzalimi ya mutu kamar kana nema masa rahama ce ko ba a gane magana ba eh ka bar shi ya dade kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar nun bi lahum yazdadu isman muna musu jinkiri dan su ƙara lodi ne kawai su ƙara nauyin azaba shi yasa muke jinkirta musu sai ga azzalumi ya shekara shekara da shekaru yana zalunci kuma an bar shi lafiya lau haka ne ko mm. to kai kana gefe kana cewa amma dai da Allah ya kashe mutumin nan mun mm. wataƙila da an kusa a'a Allah ya ce ma annabi kar kai musu wannan gaggawa mm. kai hakuri su ta yin zaluncin su hatta numfashin da suke yi suna ƙara ma kansu azaba ne kaga kenan Allah ya ji kowa ta nan mm-hmm. shekara wajen goma mun yi karatu lokacin Bush yana shugaban kasa ko yace mutane ku bar Bush din nan fa da Allah ku tale shi wani ya to don zan fito wani ce kai kyale ta ce kai iya muguntar da za ka shi ne ka ta yabo amma ba ka da wuta ba ka da komai amma shi allah tanadin da yake akan azzalumi ya wuce yadda duk kake tsammani ka yi hakuri kawai ka rabu da su tanadin da allah yake a kai shi za ga annabi allah yake gaya masa nan kada kai gaggawa akan waje azaba ta same su karkai wannan ka bar su kawai hatta numfashin da suke yi suna ƙara ma kansu azaba ne duk kwanan duniya da ne ke yana ƙara ma kansa ne kaga gara ma a ce da ya mutu da wuri ko zai samu sauki to amma tsananin azabarsa kullum gari yawa ya karuwa take an gane karfi na hudu shine bayanu karamatul muttaqin wannan yana bayyana karama da daraja da matsayi da masu tsoron Allah suke da shi tunda hatta a filin tashin alkiyama Allah zai ba su abun hawa kuma abun hawan an masa ado da zinariya da komai an musu ado kuma Allah zai ce a kawo su guna wannan daraja ce ko ina ga ko sarki idan zai hawa ai zo kuna yake ba ku ko sai kuke idan yanzu duk hawar da sarki zai ba shi yake raba dokunan ba a kai sai ka siya kenan a to ba to shi Allah bai yarda a saya ba duk dokunan da zai bayar a tashin alkiyama ku zo fadarsa a matsayin ku na masu tsoron Allah ba ku zai kuma abun hawan ado za a mu ke na dauka sarki dokunan raba musu yake ko yana raba musu to akwai kyautar da yake nan to anan dai Allah yana bayanin girma da karamci na muminai da abin da zai musu a ranar tashin alkiyama zai ce a ɗauko muminai bayan Allah salihai kowa ya zo akan abin hawa kuma abin hawan da ado an masa ado da zinariya da komai a zo fadar ubangiji ana zuwa ya karbi muminai to sai ya sa a fatattaki masu laifi su kuma zuwa jahannama hmm. Allah ka tsare mu hmm. shine wa muhanatul mujrimin a wannan lokacin kuma Allah zai wulakantar da masu laifi mutane su guji laifi su guji laifi baya jawo alheri a wajen dan adam laifi yana sa dan adam wahala Allah sauke mana